ya subhanallah al'amarin kasar nan kullum baya da yake daɗai. akan me magana abubuwa babu adalci babu lissafi babu shakka muna da laifi sosai a ciki dan Allah me ya kai talaka goya wa mugun shugaba baya wanda bai kamata ka goya mana baya ba kawai saboda tunanin dan abin da zaka samu siyasa fa ra'ayi ce idan siyasa ra'ayi ce to masalhar al'umma kuma wajibi ce an baka kuɗi an rusa ƙasa wani tanadi kai wa 'ya'yanka masu tasowa wani tanadi kai wa kanninka masu tasowa mu yi wa kanmu adalci gaskiya guda ɗaya ce duk wanda ya gyara ya sani haka zalika wanda ya bata ma ya sani ka duba badakala da rashin adalcin da ke ta faruwa a ƙasar nan amma ka samu wai ɗan talaka ne ke goya musu baya masu neman a gyara masu ake wa kallon banza idan suka yi magana ku ce hasara suke yi wannan wani irin mutane ne muke rayuwa da su in ma an ɗauki kuɗi an baka me wannan kuɗin zai yi maka duk abin da Allah ya kaddara maka zaka samu tabbas zaka same shi ba dole sai da kuɗin su ne zaka yi arziki ba me amfanin goyon bayan gurɓataccen ɗan siyasar da kawai jam'iyyar sa yake ba hidima ko ka san cewa idan aka rusa ƙasar da yana da damar da zai kwashi ƴaƴansa da matansa ya tsallaka ya bar ƙasar nan kai ina kake da shi da zaka je dan uwa dole sai mun aje siyasar fati a gefe mu yi wa kanmu karatun su kuna gani yadda abubuwa suke daɗa lalacewa a ƙasar nan kaga wani babu abin da ya dame shi duk bala'in da ake cikin matukar fatan sa ne zai yi nasara wani babu ruwan shi da duk bala'in da ake cikin matukar mai gidansa ne zai yi nasara alhalin kasan da cewar wannan din ba alkhairi bane ga al'umma amma a hakan zaka goya masa baya saboda ɗan abin da za a baka wannan wace irin siyasa ce da babu lissafi a ciki yan uwa mu farka daga dogon baccin da muke ciki tabbas kasar nan tamu tana bukatan gyara wannan gaskiya babu shakka da baki kirin gwanda baki baki wannan gaskiya kar ku damu da kunyar al'umma idan ba ku yi nasara ba mu damu da kunyar da zamu ji a gaban ubangiji idan muka aikata abin da ba shi ne ba dan Allah mu yi kokari mu yi abin da zai taimaki al'ummar mu da mu da mu masu tasowa ba dan a bamu mu saka aljihu ba wannan gaskiya